والموت بالآل والمال والمعافات وبت أبونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديما أو حديثا أو سرا أو علانية أو خاصة لك الحمد حتى ترضى لك الحمد وسلم اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك الصحة والعفة وحسن أخلاق ورضا بالقدر اللهم بك ننزل رب ہمار على قلبك لتكون من المنذرين بسم الله الرحمن الرحيم وإنه شيء القرآن لا تنزيل رب العالمين للي سوفوا عن يدك الله وأنجل تلك وليس بشير قرآني وعقبا ولا أساليب الأولين كما بعتثوني آتي تمتع نبارك wala gaira zalika kuma ba qur'ani ba wani abu na ba wanda ba waɗanda ba mai magalu kuma bokanci da suka ce bokanci na to qur'ani ba wa bokanci ciki ne nazala bi ruhul amin ruhi amintacce wato ruhi mai tsarki amintacce shi ya saukar da qur'ani ala qalbika ga zuciyarka ya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam litakuna mina munzirin don ka zama cikin masu gargadi fassara kalbar da zikiri ya keɓe zuciya a nan ya ce ya ambace ta ala kalbika liyu akida don ya karfafa na galikar manzil wannan masauki mahabudin tsararre na duk abin da an ka ce ga zuciya ta zuciya ba mai iko gare ta in ba Allah ba shi sa kun ka ga annabi ko rabo ya yi sai ya ce ha ka sami fi ma amliku wannan shi an rabona ga abin da nan mallaka wala lumi bi ma tamliku wala amliku kada ka kama ni ga abin da ka mallaka ba mallaka ba dan zuciya Allah ɗaya mallake ta annabi ya tabbatar ma Allah cewa ya mallaki zuciya shi Allah amma shi annabi mai mallake ta ba to ita zuciya anna zalikal manzil mahfuzun wannan masauki na zuciya tsararre na wa rasulu mutamakkinun min qalbi la ya wato manzo wato hakiki da zuciya ta la ya juzu alaihi ta baya halitta gare shi ya garwaya ta wato sai abinda Allah ya cikin zuciya la'anna al-qalba huwa mawdi'u at-tamyiz dan zuciya ita ce bagire na rarrabewa na sanin abubuwa wal ikhtiyar shine wurin da ake zabi duk wanda kaga ya zaba ya ce ban san wanda zuciya ta ce abba ta so wa amma sa'irul a'dai amma sauran gabobi musakharatu lahu an hore su ga zuciya da sauran gabobin jikin mutum zuciya a jagoransu wa dullu ala zalikar ƙura'an wal hadithu wal aqab ƙura'ani ya nuna haka na hadisi ya nuna haka na hankali ya nuna haka amma ƙura'ani amma ƙura'ani inda ya nuna cewa zuciya ita ce jagoran jiki qala allah ta'ala Allah ya ce inna fi zalika la zikira lalle cikin wannan bayani akwai wa'azi liman kana lahu qalbun ga wanda adda zuciya wato sai wanda adda zuciya qur'ani ke zama wa'azi gare shi a abin nan sai wanda adda zuciya da mun kana da kalbun aw alqas sam'a ko ya ka da saurare ne wa ho shahidun yana halarci wa amma hadisi amma hadisi inda ya nuna zuciya ce jagora wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam cewar annabi ala ku saurara wa inna fil jasadi mudga lalle cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat idan ta gyaru salaha da jasadu kulluhu duk jiki ya ga wai za fasadar idan ta baci fasadar jasadu kullu duk jiki ya baci ala ku saurara wahiyar karba ita ce zuciya annabi ya ce akwai wata tsoka tana nan cikin jiki take idan ta jagorantu ga alheri to duk jiki zai bi alheri idan ta lalace ta koma ga sharri to duk jiki zai lalace da sharri ya ce kuma ita ce zuciya amma wa amma al'akalu amma hankali inda hankali ya nuna ya yarda zuciya ce jagoran al'amura fa inna alqalba idza gushiya alai ita zuciya in an ka ta wa qata sa'irul a'da sa'irul a'dai wa ta yanke da sa'irul a'dai sauran gabobi to lam ya hasulul maqtu'i lahu shu'urun wanda to kenan eh, fa innal qalba idza bushiya alayhi zuciya in an tarita ta wa qutiya sa'ir al'adai bayan an rage zuciya ta so ne sai aka kama gabobi hannuwa da kawahu aka yanke lam ya hasul lil maqatu ishurun wanda aka yanke bai sana an yanke har a gaba yankewa in dai zuciya ta rage ai kuna ganin likitoci idan za su yi mutum aiki jiki ne za su yanka sai su yi mai allura wadda ka rihe zuciya da ta rihe zuciya sai su yanki duk inda suka so su yanke su gyara mutum bai kusa an yi ba kun hankali ya yarda da wannan wa amma abin da na wa'iza a faƙar kalmu idan zuciya ta falka bayan an gama yanke gabobin an gama ya aiki in ta falka sha'ira bi jami'i ma yanzu da bil a'dai sai zuciya ya gane duk abin da ya sauka ga gabobi min al'afati na aibobi duk zuciya zai gane bayan ya samu lahiya wal munziri na bi kasar dali wai an ce al munziri wato ana nihin muhawwafi al na likomi masu tsoratarwa ga mutanensu saboda shi Allah subhanahu wata'ala yana son masu tsoratarwa ga abin nan ga jama'a don haka ya ce mun sauka ma alkur'ani litakuna minal munziri don ka zan cikin masu wa'azi saboda duk mutanen da Allah masu wa'azi na gaskiya to Allah ba zai halaka su ba sai dai jarrabawa ai a rusul ka zama manzo cikin manzanni misalu ma kaddama misalu man misalin manzannin da ambatansu ya gabata fil qisasil madhkura cikin kisoshi guda bakwai da aka ambata fi hadhihi sura بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين ولتكون من المنذرين دونك ذنك كما سوى عزيب لسان عربي مبين ده هرشي نلارب شي مي بياني قمسشي wato bayyana wa bi qira'atin bi tashdidi nazala wato nazala wa nasbi arruha wato nazzala abin na alaƙa abin na arruha wal da Allah wato nazzala Allah ala qalbika wa bil lugha abin wa bil lughati arabiyya kuma ya saukar da Qur'ani da lugar ta larabci wa innahu shi al-Qur'ani ay dhikrul Qur'anil munazzal ambaton Qur'ani wanga Qur'ani al-munazzal wanda aka sauka ala Muhammadin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin ƙur'ani akwai shi na fi zubulul awwali wallahi akwai shi cikin littafin mutanen fari ai kutubul awwali taura cikin attaura an ba da labarin zuwa alƙur'ani wani injila cikin injila an ba da labarin zuwa alƙur'ani ai zikira fiha in inzalu cikin attaura da injila an ambaci saukar da ƙur'ani alan nabiyyil mab'uthi ga wani annabi wanda za a aiko fi akhirin zamani karshen zamani wa anna usul ma'aniyahu lalle asalin ma'anoni ne duka wato dukkanta musbatatun fi kutubiha an tabbatar da ita cikin littattafan magabata a taura da injila ma'ana zalika ma'ana wannan annahu ukhbira fi kutubihim su an ba da labari cikin littafan su an alqur'ani game da alqur'ani wa inzalihi da saukar da qur'ani akhir zamani an ce ƙarshen zamani in duniya za ta tashi to za a saukar da alkur'ani kun ga abin da ya rage kawai tashin duniya da yake an ci ƙarshen zamani dai in zamanin duniya ya ƙare to za a yi kuma zan alkur'ani kuma saukan mai ƙur'ani to tun ranar da ya zo aka ce ikita rabatis sa'atuwan shekar shakar kamar kiyama ta yi kusa kuma wata ya tsagi yanzu duk tana nan tana karewa kusa ranar da za ta bayyana Allah shi ya sani amma dai babu shakka ta yi kusa kamar da Qur'ani da bai wa annahu ta'ala bayyana abin nan bayyana da ma'ani shi Allah ya bayyana asalin ma'anoni ne shi alqur'ani fi kutubin cikin littafan magabata Allah ya gafarta mana duk da haka nan kuma suka karyata suka yi gamsuwa suka dora musu abin da sun sani awalam yakul lahum أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء shi bai zama aya gare su ala zalika akan wannan ba wanda za su gane qur'ani gaskiya ne akwai labari ne cikin littafin taura da injila ba su gane ba an yi alamahu ulama bani isra'il har malaman bani isra'ila sun san alqur'ani sun san manzon alqur'ani kaka an kai sun ka sani in ba cikin littafin sun ka karanta ba tun da babu qur'ani babu manzo ne can harkon kaka an kai sun ka sani in ba dan sun gani cikin littafin su ba ka abdullahi bin salam kamar abdullahi bin salam wani abin nan bai hude da ya musulunta ko musulunci ne ya kyau wa asabi da da sahabbai ne wato almajirai ne asadun da usaidu yana da almajirai guda ana ce mai asadu guda ana ce mai usaidu wa sa'alaba da wani almajiri ne ana ce mai sa'alaba wa ibn yamini da wani da ake ce mai ibn yamini mimman amanu duka waɗanda suna cikin waɗanda suka yi imani tare da malaminsu suka yi imani da musulunci suka yi imani da manzon musulunci ku tambaye su mana kujiya bayan nahun ya kwabiru na bidalika su za su ba da labari da wannan in kun tambaye su za ku samu bayani wa ya kun bi tataniya wato biya awa lam ya kullahu bi tataniya wato al-yawo wal ism wato ism wa yakun al almahazu wa nasaba aya idan an yi nasaba ga aya sai ta zama abin nan kabar ya kun wa abin nan wa a bil fauqaniya aw lam takul lahu bitai wa rafi ayatu aw lam takul lahu ayatu al murad bi zikri ni'matihi abinda ake so wato ambaton ni'ima alqur'ani wa hadifi da kuma ba da labari wal akhbar anhu da ba da labari game da shi bi annahu yanzilu ala muhammadin Allah ya ambaci ni'ima alqur'ani ya yi labari na ya zai saukar da qur'ani ala muhammadin ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wa bi annahu min indillah kuma cikin su Allah ya faɗi cewa qur'ani daga wurin Allah yake wa annahu sidqun wa haqqun kuma shi qur'ani gaskiya ne babu wasa a cikin ne walau nazzalnahu ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ولو نزلناه دا أتي من سوكة القرآن على بعض الأعجميين قوسوا أجماوا ساشا أجماوا دا أتي من سوكة القرآن دا لا larabci wanda ya tsira kowane harshen duniya da lahira daraja da fasaha da a ce ba da shi muka saukar da alkur'ani ba mun saukar da alkur'ani da wani harshe na ajamanci jam'a ajumin wato ajum wato mufrad wa huwa alladhi la yafsar wanda abba ajami wanda bai da fasaha wa in kana arabiyyun nasabi ko da mutum nasaba tai asali ne dan balarabi na dan balaraba amma idan bai da fasaha sai a ce mai ba jami amma idan cikin ajamawa an samu mutum mai fasaha to shi ma ana ce mai mai fasaha to da mun saukar da ƙur'ani ga wani babu jahili kamata umar dan kaddabi radiyallahu anhu yana amira mu'minin yana karɓar baki daga duniya kowane bangare sai mutane wasu baki suka zo daga birnin saba'i garin su bilkisu matar suleiman alaihi salam umar ya gaisa da su sai ya ɗauki ba'a sannan ku da zuwa mutanen da mace tawa shugabanci sai mutanen suka noci kansu sai guda daga cikinsu mai hankali sai ya ce ya amiran mumini na ka ba da izini in yi magana ya ce na ba da izini ka yi magana ya ce mutanen da mace ta shugabanta ai suna da dama bisa ga mutanen da shugabansu ya ce inda ɗakin ka'aba ya ce Allahumma in kana haza huwa an haqqu alai na fi gara alaina tijaratan samayi a wuce na bi azabin ali yace ai gara mutanen da mace ta wa shugabanci da mutanen da shugabansu ya ta inda ɗakin ka'aba ya ce Allah in ƙur'anin ga da manzon ga gaskiya na to mun ƙibi in muna ruwan duwatsu daga sama a wuce na bi azabin ali ko ka bi muna da azaba mai da ya ce ai gara wanda mace tawa shugabanci da waɗanda sai umar ya noce kai ne ya shiru ya ji an samu sa'a shi nan ba a sake magana ba kowa bai sake magana ba sai an ka canza wata magana shi kenan Allah ya haskaka kabarin mu haka dai suke ya ce ka yadda a yi magana ya ce na yadda inda umar bai yadda a yi magana ba da bai yi amma da umar ya ce ya yadda a yi magana ya ce to zai yi magana to Allah ya gabata mana babu wawa kamar wanda ka cewa Allah ya kawo mai azaba in Allah ya kawo maka azaba mi za ka yi da ita mi za ka yi da ita Allah kada ka kawo mana azaba Allah ka kawo mana rahama ya Allah ka kawo mana rahama ya Allah ka kawo mana rahama kuma ka kwantar da hankalin mu a cikin Najeriya mu gaba dai ka kwantar da hankalin mu a cikin arewa mu musamman ka kwantar da hankalin mu a cikin jiha mai daraja a cikin jihohin Najeriya kebe kenan Allah ya kara kare Allah ya kara kare wannan jiha ta kebi kuma Allah ya kara mata albarka Allah ya kara mata lahiya da zaman lahiya Allah shi ma kebi maganin matsalolinta garuruwan da aka kunshe cikinta duk Allah ya sa musu albarka kuma ya kare su daga hitina kowace iri afara'aita afara'aita in matta'nahum ba ni labarin jahalawan jahilicin waɗanda mutane fi istijalil azabi da suka ce wai Allah ya kawo azaba Bizan bizannihim suna zato annal muddata wila kamar lokaci na da tsawo ai duk abin da an ka ce zai zo to abin nan gajere na idan ma baka gane ba tambi 'yan siyasa masu shekara eh, takwas in musu tambaya ka jiya za su gaya ma duk abin da an ka ci yana zuwa tushe kusa yake sai ka ga shekara takwas da tsawo amma kawai sai ka ji an ce lokaci ya ƙare saboda haka su zaton suka yi lokacin tsawo gare shi hatta wula annahu la ya'tiyahum batta har suka yi zaton lokacin bai zo musu gaba ɗaya qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce yace afara'aita in matta ana husni ba ni labari idan yanzu muka ba su jin daɗi shekaru da yawa suka shekara da yawa wajen shekara takwas babu 'yan watanni kaɗan suna ta jin daɗi sun maja abu sannan ya zo musu makanu yau a nuna abinda an kai musu alkawari na sauka su ba wani sai gashi ya zo malan kana zaton daɗi za su ji ma a gana an hau makanu yau yi duk daɗin da sun kaji a can bai da wata fa'ida don mancewa su kai da zaran mutum ya koma mabiyi da ya fito ana bi na didi ko ina da masu mata hiya bisa hanya in wani ya biyo hanya a kada direban da bai tsaya ba sai a waye gari ya taho yau shi aka sama shi aka kara ma mota iya bai hatara sai ka ga mutum bakin garka ta shi dai kai daɗe lahiya eh, ba komi duniya kenan haka nan na duniya take haka nan na take hmm. don shi na aka so kowane mutum idan Allah ya ɗaukake shi shi ƙoƙari ya bi Allah don Allah na kare ka ko kana da mukami ko ba ka da amma in baka bi shi ba mukami ya kare ka da baka da mukami baka da kariya Allah ya gafarta mana ma gana anhum wa kanu yumatawuna min ta'khir mudda na jinkirin abinda suke jin daɗi bai musu maganin kunyu ba na jinkirin mudda lokacin nan mai baɗi da aka ba su duka ya ƙare yau duk ba abinda suke tunani sai ɗan guntun lokacin nan da ya rage yanzu wani ne zai zo ba su ba kulla ma huwa atin qaribun domin duk abinda an ka ce yana zuwa qaribun to makusanci na wa waqi'un kuma babu shakka a zai saboda haka ku ji tsoron Allah ku rika yin gaskiya ku tsare amana da mu da ku Allah shi mana jagora wa ma ahlakana min qaryatin wa ma ahlakna qaryatin ba mu taba hallaka mutanen wata alƙarya ba illa biru na face suna da masu wa'azi Allah bai halaka mutane sai ai musu wa'azi shi Allah dokoki ne ba kamar irin dokokin Najeriya bane kun ga dokokin Najeriya yin su ba a san talakawa su sani don a cuce talakawa sai ka fada a ce kayi laifi amma dokokin Allah ba a hallaka kowa sai an sa masu wa'azi lungu-lungu sun bi suna cewa kaza doka na kada kun shi ka kaza dokana kaza dokana sai sun wayar da kan mutane kowa ya gane sannan yin sun ka saba Allah shi musu hukunci dokokin Allah kenan sai ya aiko masu wa'azi rusulun manzanni tun ziru ahala wadda ke wa mutanen alkariyun gargadi fai da lam ominu idan mutane suka ki imani holikohun sai mu hallaka su bil da hujja sai mu musu shari'a kira lahum don tunatarwa gare su wa makunna kunna zalimin mu ba mu zama azzalumai ba fi ihlakihim ba'da abin darihim idan muka halaka su bayan musu gargadi to ba mu zalunce su ba ya Allah ka yi muna rangwami. ya Allah ka yi muna rangwami. ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka kare mu daga sharri kowane iri kuma ka kyautace karshen mu aljannan nan ta ka firdausi da ala Allah ka kai mu cikinta. ka ba mu manyan manyan gidaje a cikinta. wa'anda waɗanda suka kai girman gidajen duk wanda kake girmamawa da ita الله يغفرت منا وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون ولما ذكر تعالى أن القرآن تنزيل lokacin da Allah ya ambata cewa ƙur'ani saukarwa ne min rabbi rabbil na daga Allah ubangijin talikai nazala bihi ruhul amin ruhi mai tsarki al'aminu amintacce mai tsarki ya saukar da ƙur'ani lokacin da Allah ya ba da wannan labari nafa to sai Allah ya kore fi ma ya ci a cikin ayoyin da za su zo ayya iltibasin bihi ma duk wata rikituwa da hulɗa da alaƙa tsakanin ƙur'ani da shaidannu Allah ya kore ta ce ƙur'ani bai da alaka kowace iri da shaidannu saboda haka shaidannu da kabokanci suna cewa wai ƙur'ani suke karantawa ga bokanci ƙarya suka yi ba su da alaƙa da alƙur'ani ba su da alaƙa faƙala Allah ya ce wa mata na bihi shi ƙur'ani shaidannu ba sauko da shi ba baya da alaƙa da su wa ma yanbaghi lahum kuma ba ya kamata gare su an yanzu lubi su sauko da shiya wa ma ya sati ona dalika ai ba su ma iya saukowa da ƙur'ani ai aljannu ba su ma iya matsowa aljannu shiɗanun aljannu ba su iya matsowa ma ga alƙur'ani kuma innahum su shiɗanun aljannu an sam'i game da saurari li kalamil mala'ika ga maganganun mala'iku lama azuluna ana ma nisanta su ai lamu eduna ana nisanta su fa tadaruhum alhafaza mala'iku masu hukun sama suke kore su bishinu da bila shi qur'ani yayi karhin aljannu su karanta shi shedanu aljannu wai sai ka ga boka ya zo wai za mu sauke ma qur'ani za mu yi ma sauka dubu saba'in kuma ɗaya rana da mu da aljanu za mu sauka dubu saba'in kai don kana ɗan mahaukaciya kakai za da wai sauka dubu saba'in za a yi ma za a yi ma wai ɗaya rana kuma za a yi sauka dubu saba'in wanda ko shahuwar jikin mutum ɗan adama ya yi sai a ce ina mai rukiya sai a taho da an zanna ana rukiya sai ka ji yana ta kyallowa yana ta kyallowa shi wanga ka ɗauka ƙur'ani shi karanta wanda bai ma iya saurara in ka karanta kai don baka zuwa wurin wa'azi kawai ka koma wani mai gida hauka Allah ya gafarta mana wala da umma Allah yake فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من معذبين ولا تدعوا مع الله إلها آخر kada ka bauta ma wani abin bauta tare da Allah duk wanda al'amari ya kasance abin da duk san na ibada na bayan ka gane wanda Allah ya ce ayi to kai dan Allah ka kai dan kowa duk abin da ka san ibada ta da kai kai ibada nan dan Allah kada ka hada kowa da Allah fala tad'u ma Allah ilahan akhar in ka hada Allah da wani fata kuna mina mu'azzabi zaka dan cikin wayanda Allah kai ma azaba kun san Allah yana rangwamen komi Allah yana gafara abin nan ga komi amma la ya gafiru an yi shirka bihi bayan gafara a shirka da shi Allah bai san shirka kuma tsakani da Allah ko mu ba mu san shirka don duk wanda ya tara kuɗi na naira dubu goma yana so ya yi wata haraka da ita ga sallar ga ya aji sai ya zo iske wani ya ɗauka ba boye ba ya ɗauka ya yi zama ne yana ƙida amma ya kawo ka gida na ka ce ai mu biyu adda wannan kuɗi wace ka ɗaukar min kuɗi ya ce a an shi dai ga dubu biyu ai ka san mu biyu adda ku da Allah ko wani na cikin ku yana jin daɗi to kun san ba ku yadda da shirka a raba gidanku da ku kun kai ku a ce ku biyu adda ba ku yadda ba ku kuɗin ku kowa da a raba to tun da kuka san ba ku yadda ba kun san shirka tana da zahi to Allah shi ma ba ya san shirka saboda girman ka Allah mu dai shirka ta ibada wadda ka haramta karama da babba Allah ka raba mu da ita kuma dukkan mu in ma akwai mushriki cikin mu Allah ka raba da shirka cikin taron ga nama in akwai mushriki saboda rahmaka Allah ka raba da shirka ta ce aqida ce kake da ci imani ne da mu da shi baki daya taimake mu abinda duk zamu yi mai saboda kai kuma abinda duk zamu bari mu bari saboda kai saboda haka kada kai shirka da Allah ba ta kuna mina ma'adabi. ka zama cikin waɗanda za awa azaba in fa'alta zalika in kai shirka ta kadira wal maqsudu bin nahi atba'uhu sallallahu alaihi wasallam abinda ake ni da hani mabiya annabi shi kam huwa huwa maqtu'un bi alami da awahu ghayrullah dan shi kai tsaye an yanke hukunci ba zai kira wani wanda ba Allah ba ta'ala ma a huta da Allah har abada ba zai yi ba to ana mai gargadi na ana farawa da shi don kada su. to Allah mu mabiyan mai gida Allah ka kare mu daga shirka Allah ka kare mu daga shirka wa'anda ma ka jaraba da shirka saboda ramaka Allah ka raba su da ita Allah ka raba mu da shirka gaba ɗaya wa'anda ka jaraba da ita ka raba su da ita Allah ka gafarta mana Allah ka warkar da mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu wa anzir ashirataka wa anzir ashirataka al-aqrabin kuma ka yi gargaɗi ga ashira ta kal'akarbi na ‘yan uwanka na kusa gare ka domin duk wanda ya samu alheri so aka ya fara ‘yan uwa ne na kusa gare su fara gane amfani alheri. to idan ka samu kuɗi so ake ‘yan uwanka ka fara gina musu gidaje in ka samu kuɗin da yawa ka ɗauko su ka kawo su kusa gare ka kai su sabon gari tare da kai ka ɗauko su daga tsohon gari ka kawo su sabon gari kun ga sun ci daɗin ni'ima da ka ba su ka yi musu manyan riguna wadda ka kaɗon ka irin naka in abin ya ƙaru a sai musu manyan kekuna kamar wadda kai ma ka hawan babban keke in abin ya wuce nan ya kai ga mota to su ma haka dai to in ko malami ne abin nan da Allah ya baka na karatu fara kaɗa musu kaulasan ga wanda ya shirka ta ka fara gaya musu abu kaza kafirci abu ka za ku musulunci ne al'ashira tukal akarabi na annabi ba kuɗi gare shi ba amma akwai karatu Allah ya ce fara kaɗa musu karatun nan su ‘yan uwan naka wawan banu hashim su ne banu hashim mutanen gidansu wa banu muttalib da ɗaya abdul muttalib wa kadi an jihara kuma hakika annabi ya musu wa'azi bayyane ya yi to kamar da Allah ya ce shi ‘yan musu kayan daɗin nan da ya samu to ya kuɗa musu su ruwaya an ruwaito in za ruhu lahan jihara an ruwaito wa'azi ne ya musu wa'azi bayyane faƙala fi in zari cikin wa'azin mai gida ga yan uwa ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashar ƙureshin ya jama'a ƙureshawa isharu an kun ku taho ku sai kawunan kun ga ƙabila ta gaba ɗai kamar a ce kai bahaushe ka kira hausawa ta kwan kamin ka kiro wata ƙabila ta tarayya da hausawa cikin wa'azinka ka fara kira hausawa ta kwana isharu an buza kun qurayshawa ku sai kawo nan wato ku yi imani da Allah la ugni an kum min Allah shi'a ni manzo Allah bai iya muku maganin komi daga azabar Allah kada ku ce wai kuna da manzo Allah cikin ku ku yi sabo to ba zai iya muku maganin azabar Allah ya bani abdul muttalib ya kudi ya abdul muttalib kakan manzo Allah baban abdullahi abdullahi wanda ya haihi mai gidan sallallahu alaihi wasallam to ya kudi ya abdul muttalib ku sai kan ku ga Allah la uguni an ku min Allah shay'a ni ba ni iya muku maganin komai na azabar Allah idan ba ku imani ba ya Abbas ibn Abdul Muttalib ya Abbas dan gida Abdul Muttalib Abbas kanin baban manzo Allah ne da shi da manzo Allah shekara guda a tsakanin su Abbas ya shekara guda duniya aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ya Abbas ka sayi kanka ga Allah la'ubu ne an ka min Allah shi'a ni ba ni iya maka maganin komai ga azabar Allah kakkaci kanin baban manzo Allah kake manzo Allah bai da abin da zai yi ma in baka yi imani ba ya safiya ya sahiya amma ta rasulullah yar uwar baban manzo Allah diya abdu madalibi ta ita ma sahiya da ita da baban manzon Allah ubansu guda ya ce mata ke ma ya, sai kan ki ga Allah gyara imanin ki la uguni anki min Allah ya ban yi miki maganin komi daga Allah to tura ta kai bango ya faɗi mata binti rasulullah ya faɗi ma diyan manzon Allah dukiyata wadda ni mallaka ni adda ita salini ma shi ita min mali ki roke ni abinda kika so na ta, wannan ni adda ita amma rahama Allah kai ki imani la uguni anki min Allah ya ban yi miki maganin komi na azabar Allah idan baki imani annabi ya ce fadima ta roƙai dukiya ta shi adda ita yana iya yan mata amma rahama Allah kar ta roƙai ta roƙi Allah rahama ta shi adda rahama ta Allahu akbar da yan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah ya ba da wannan wa'azi mai dan karen dadi a bisa dutsen safa bayan ya kira yan uwa ne da sun zo rawahul bukhari wa muslim wa kafid janahaka واخفض جناحك لمن اتبعك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك كسني جيهنك أي جانبك كزم سين جيهي لمن اتبعك من المؤمنين قوانا سنك بيك تكين مؤمنين إيمانا أكديبي ba ɗabi'unsu da halayensu wani bai da halin kwarai wani bai da halin kwarai kuma duk wanda kai ba ku kwashe ya lahiya da shi to dibi aya mai kyau kai hankuri da shi ya zama cikin almajiranka in mai alheri bi shi da halinai liman aka ga duk waɗanda suka bi ka mina mu'mini almuwahhidi sawa'un dai kanu min ashirataka cikin jama'a ka suke aula ko ba cikin jama'a ka ba kabilarka wal ibtida'u bihim bil inda su dai yan uwa abin da yasa aka ce a fara musu wa'azi li da su a kusa wa azbiqiyatihim kuma su an magabata wa a halin ilmi a bil ilmi hakanin malamai su ya kamata su koyi karatu a walan farko likurbin saboda su a kusa gare shi wa azdiqiyatihim ilai su kuma sun kai zama magabata gare shi sun mal asbaqu fal asbaq sannan wanda ya riga sannan mai bi mai wa amma linar janib amma sai ya gihi wata tawadu da tawadi wadda dubu da tausaya ma jama'a wa yashriku fihi al fi fiha al mominu duk mu'mine sai yi tarayya cikin kullum bi kadari wa mahalli kowa gwargwado ne a tausaya mai kowa gwargwado ne wa mahalli da bagiran da yake cikin kuma to aka ce annabi kai mai yan uwanka wa'azi kuma yan uwan yana yiwa su bika yana yiwa su saba ma fa in asauka fa in asauka fa qul inni bari وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم bayan kayi mai ‘yan uwanka wa'azi, ai, ashirataka jama'an nan taka fa ina sauka ashiratuka. idan jama'a nan taka sun ka saba ma to kaka bi su malami shi ya kamata ya baiwa jahilai umarni ba jahilai ka bashi umarni ba saboda haka can yace qul a ghayri ta'muruni a abudu ayyuhal kafirun jahilai wani Allah kuka umarni na in bauta wanda ku jahilai ku ka bani umarni ba ni ka ba ku umarni ba akwai abin mamaki jahili shi dora ba malami umarni wai jahili ka cewa malami ga wani zai Allah ya ce to kada kai musu biyayya fa ina sauka in sun saba ma ba kullahun ka gaya musu inni bari'un mata ta'malu ni na yi bara'a ga abin da kuke aikatawa min ibadata ga yi na bauta wa Allah to idan ka yi bara'a da yan uwanka ina za ka koma wata wakala alal azizi ka dogara ga Allah mabuwayi bilwawu wa bi qira'atin bilfa'i wakala ai sik billahi ka dogara ga Allah waltakun thiqatuka billahi wahdahu dogara ka ta zamo ga Allah shi kadai in dai wa'azin gaskiya za ka yi to dogara ka ta zamo ga Allah shi kadai ka jingina ga Allah duk abin da ya baka tsoro ka dauki butarka duk abin da ya baka sha'awa baka same shi ba jawo butarka kana iya jawo shi da buta da izinin Allah saboda haka ka dogara ga Allah shi kadai ai walta kun sikatuka billahi wahada dogara ka ta zamo ga Allah shi kadai kama kana al-anbiya yasiquna bihi min qabl kama wada annabawa can farko suna dogara ga Allah shi kadai ai la takhaf min al-bara'ati min al-ashira kada ka ji tsoron bara'a yan uwanka don yan uwanka sun yi bara'a da kai kada ka damu da su aw gairihim ko wani su mimman asa Amurka cikin wanda ya saba ma al'amarinka kada ka damu wato kakka damu fala ta durrukal bara'atu minhu to bara'ar da suka yi da kai sun kace sun rabu da kai kada wannan ya cuta ma bi shay'in da wani abu Allahu akbar Allah ya gafarta wa malamin malam ka cewa wato duk abin duk wanda yayi bara'a da kai yace kwantar da hankalinka kakka damu da shi in dai ba malamin sunna ba ya ce amma malamin suna in yi bara'a da kai ce ya sauri da sauri ce ka iske gida nai ka ba shi hankuli amma wanda ba malamin suna ba in yi bara'a da kai ce alhamdulillah aiki na Allah ya rage maka Allah ya rage ma aiki duk inda ya ka taya Allah ya kai ruwa rami to Allah ya haskaka kabarin malam Allah ya haskaka ma ya haskaka malam kabari ne wannan wasiya da yake ta yi muna kullun kullun har Allah ya karbe rene to Allah ya kai mai hasken ta cikin kabari ne Allah ya ce da annabi wa tawakkal alal azizi kada ka damu da bara'a da sun kai da kai wa tawakkal alal azizi ka dogara ga Allah mabuwayi arrahimi mai rahama ai Allahu allazi amaraka bi zalika Allah ya umarce ka da wannan aiki Wahuwa huwa kafi ka Allah ya ishe ka an kulle shay'in da dukkan komi wa huwa muttasifun muttasafun bil izza shi ana sifanta shi da buwaya wala ya galibu shay'un babu mai iya buwaya Allah wabin bir rahma ana sifanta Allah da rahma fala tusibaka fiha ya abin nan fi janibihi shidda tunda ko yana da tausayi to gehe ne kan babu wata wahala mai tsanani da za ta shahi ka wa karkana kadhalika haka Allah ya kasance ba gare ka ba haka Allah ya kasance li jami'ir anbiya ga dukkan annabawa sai suna dogara gare kuma yana kare su kama ta kaddama kama wanda ya gabata fi ta aqibihi akhir kulli qissatin a cikin aqibi ne karshen kowace kissa min qissatihim cikin kissoshin annabawa ma aqawmin tare da mutanen su abin na ay fawwad ilaihi jami'a umurika fawwad ilaihi jami'a umurika ka mika dukkan ka ga Allah ko ka jingina ga Allah duk abin da ka gani a waya ya tsanani jingina ga Allah abana mai sauki ga Allah allazi yaraka hina taqum Allah wanda yake kallon ka yana ganin ka sadda kake tashi tsaye ila salatu zuwa sallah wa hada kai kadai in dare yayi yana ganin ka bayan an shiga kwana kai kadai ka tashi ba ko sallar jami'i ba kana sallah wa hada kai kadai au ila gairiha ko zuwa ga wani aiki na ibada wanda ba sallah ba min da'ati na ayyukan da'a Allah yana ganin ka in kullu taharrukati sallallahu alaihi wasallam da'atun lillahi domin duk wani motsi da kaga annabi yayi to wani aiki na zai yi na da'ar Allah al Rahim mabuwayi mai rahama wata baka bi sajidin kuma Allah na ganin sarda kake jijjiyowa in ka ce assalamu alaikum sai ka karkata goshinka ka jiyo kana kallon mamu kana dan diddibawa Allah na nan yana ganin ka wannan aiki baka san daɗin da wani ka ji ba da kayi mai gwalam da ido yadda bai ka sai ce na ji daɗi Allah ya kalle ni na ji daɗi Allah ya kalle ya ta murna sun yi ido biyu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai yara ka masalliya fil jama'a Allah na ganin ka kana sallah cikin jama'a al musallina bir raka'ati was sajdat da raka'o'i da sujudoji innahu shi Allah wanda aka ce ka dogara gare huwa sami'u shi na mai ji ga duk abin da ake faɗi al'alimu kuma shi an masani da duk abin da za a aikata na sharri da na alheri ai la sami'a babu wani mai ji kamar Allah wala alima babu wani kuma wanda an masani mislahu kamar Allah wala ya kafa alaihi shay'un babu abin da ke boyewa ga Allah wa bil idafati ila kaunihi al-aziz ar-rahim kuma da kasancewa tai gashi mai abin nan mabuwayi kuma gashi mai rahama fatawakkuluka wato fatatruka a gairahu sai ka bar wani nai to watar kuka gairahu barin ka ga wani nai wata tawakkuluka alai da dogaron ka gare la yaziduka illa gina'an bai kara ma komai sai wadata ka bar wani wanda ba Allah ba ka dogara ga Allah shi kadai bai kara maka komai illa gina'an sai wadata wa darajatan da daukaka darajarka wa rif'atan da daukaka abin nan daraja da kuma ƙara daukaka wa kana mawdu'u sura dama abin da sura ke karantawa wake. al'amru bi tablighi risala ba da umarni da ida sakon manzanci Wani ma da alaihi ta'ala da dogaro ga Allah fa innahu yunji al mu'mini shi Allah yana tsirar da bayi mu'mini wayan taki mu'mini kafiri yana yin azaba ga mutane kafiri hal unabbi'ukum hal unabbi'ukum wato ba da anna hal unabbi'ukum ala man ba da annan laha ala alƙur'ana bayan Allah ya tsarkake alƙur'ani an ayi ittibasin ma'ashiyadi ne game da kowace cuɗanyuwa tare da shaytanu wa amara nabiyahu bil inzari bihi kuma ya umarci annabi ne yayi gargadi da shiya to bayyana fi ma ya ci ta wasu fati man yata'amalu ma ma'ashiyadi sai ya bayyana sha'anin bokanci da sha'anin masu mu'amala da shaytanu wa qala hal wa nabiyukum ayyuhal kuffaru ya ku yi kuna sai in ba ku labari alaman tanazzalu shayatin ga wanda shedanu take saukowa gare su kuna sai in gaya muku wanda shedanu take saukowa gare su bi hasbi atta aini mina asali wato ta tatanazzalu ai tanzil ala kulli affakin shedanu tana saukowa ga duk wani makayyaci asimin mai sabo wa a fajirin fajiri musulun lama misalin musailama to kadab wa gairi da wani samina kahanati na bokaye yulquna sam'a yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun wa shu'ara'u wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun yulquna sam'a su bokaye suna kada sauraron su ai ma sami'uhu shedanun suna kada abinda da sun kajiya mina shayaɗi ne daga shedannu ila awamil halki zuwa ga jahilan halittu wato jahilan mutane wa aka saruhun kadhibuna fi aqwalihim mai yawan bokaye ƙarya suka ga abin da suke faɗi wal akasaru bi ma'ana arkun akasaru da yace mai yawa yana ni duk bokaye babu bokan kwarai duka bokaye makaryata ne ba mutane kwarai bane li anna shayadina munu arbatta min istiraqi sami dan su shaytanu an hana su gaba ɗaya ga zuwa sama sauraren magana ba da nabi bayan zuwa annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yumkinu an yakuna ala babihi kuma yana yiwa ya zama a abin na akasaru tana nan bisa ga babinta wato akwai waɗanda ka sauraro wani abu daga sama kabla bi isa ta kamar aiko annabi wa bi zalika a cikin wannan na ilil masamu'i kadiban kafira suna taro ƙarya idan sun jiyo magana guda sai su yi ƙarya ɗari ba ɗaya su jingina mata bokaye kenan wa'ancan na dama balle waɗanga da magana ko guda ba ta gaskiya cikin su duk ƙarya ta wa amma da an hujibati shayatin an sama amma bayan an sha maki ɗannu daga sama fa kulluhun kadibun dukkan bokaye makareta na fi kawalihin ga maganganunsu. wa shu'ara'u su ko mawaka mawakan jahiliya mawakan jahiliya ake magana anan ai shu'ara'u su'i miyagun mawaka alladhina yufsiduna bi shi'rihim wa'inda ke barna da waƙasu suna zagi annabi suna mai kazahi suna nuna wani mutum ya dara shi daraja a cikin waƙe waƙensu su to bi Umar gawo na duk wanda kaga yana maimaita wakasu yana tura ta a cikin hansa dinai to algawuna ne halakakin mutane na waya kuluna ma kalu sai su dora maimaita abinda boka amiya gumawa kannan sun ka faɗi wayar wunahu su dora ruwaito shi anhu ala sabilin ifsadi ta hanyar aikatar da banafil a cikin ƙasa lidhalika fahum mudammamun saboda haka su an zarge su bitiba'in da sun kabi mawaka alam tara alam tara an shin kai baka sani ba annahum fi kulli wadin su mawaka cikin kowane rahimin audiyatil kalami na rahukan magana wa hununi da fannuni ne na fara su ga suna ta demuwa wata rana manzon Allah ya fito ya iske babban mawaƙin nan na musulunci hassan bin sabiti bai taba zuwa yaki amma da in za ana yaƙi mayaƙa sun kai kasala sai annabi ya ce ka zaburantar da su mana sai ya tashi ya hau baki ne sai ka ga jikin maza na rawa ba sai ta ba amma shi bai taba zuwa ba ran nan da ta yi daɗi sai ya dura waɗin da kun ganni a wajen yaƙi ni takobi na faɗa ma jini na wuce na ni mai kaza mai kaza maza Allah ya tsaye haka yana kallo ne ce kun ganshi nan bai taba zuwa yaƙi kun ganshi nan Allah ya gafarta mawaka musulunci to amma shi abin nan daga ƙarshe fi sa Hassan ya ba waka aka ce dan ya ce waka ba ta gyaruwa babu dan abin nan cikin ta wato ana dan zuka wani abu da ce don haka ya barta Allah ya haskaka kabarin magabata Allah ya haskaka kabarin magabata Allah ya ce to baka gansu ba cikin kowane rayu na magana fadawa suke yi ai abin nan cikin kowane abin nan ya abin nan yamsu abin nan yamusun suna tsotsowa ko ina wai jawo zunar hadda su ƙetare haddi madahan ga yabo ɗan mawaƙi ya tashi yabon kamala in ya yabe ka sai ya wuce iyaka radda ko kun kai faɗa ya tashi wa ja’an ya kama ɓacin gada da Allah ya sawaka sha'anin waka kenan don shi na an kaci da aka tambi sahabban annabi menene ma'anar abin na wasa'ilina cikin bayanin abin na na alaisal birra menene ma'ana wasa'ilina sahaba annabi sun kace maroka mawaka kaga mawaƙin nan ya tobi me yace suka ce me kamai don ka kare mutuncin ka in baka bashi da yace ya kama in ka ji yana wani irin zambo aza aka yi aza haka yi wani kahiri na haka baci da kaina ko yake ceto da ya tawo ko su kenan gare ka lalaba ka ce to ga wannan ana dan wannan Allah ya gafarta mawaka mawaka Allah ya gafarta musu wa annahu yaquluna su suna cewa fa alna ma aikata ma la yaf'aluna abinda musu aikata ba ai ya suna karya sai su ce sun yi abu kuma ba su yi shi ba Allah ya ce to kun ji Allah ya zargi mawaka ya ce to illal ladina amanu illal ladina الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا mawaka fa ba dukan su an miyagu ba akwai mawaka musulunci ba wayanda su musulunci dai suka kariya shi dai suka kariya da larabawa suka zagi annabi larabawan makka ran annabi ya baci sai ya kira hassan ya faɗa mai kaji abinda suka ce me ya ce to zan rama maka sai manzo Allah ya ce to karama mai amma ka fitar da ni kada ka zage ni wato ka fitar da ni ya ce na yi maka alkawari yadda ka sa ana fitar da karin gashi daga cikin gari gashi ya noce ciki ya hito wuri guda yake da gashi gashi ya hito babu ƙosofa ne na gashi gare haka zai hishe ka da ya rama ma annabi abinda sun ka faɗa ma annabi sai da sun ka naɗo kwamiti ya iske annabi sun ka roƙi annabi kada ya sake samu su hassanu suka ce wallahi waƙawar fasam aukuwar takobi ga wayan mu wallahi ya yi sauki ya sa takobi a tsarin bisa ga waka ka tashi hassan bin sabitin Allah ya haskaka kabarin yan mazan jiya Allah ya ce to illal ladina ban banda wa'annan mawakan nan da sun kai imani wa amil salihati sun kai imani suka yi aiki na kware mina shu'ara cikin mawaka wa zakarullaha kathira suka yi ta zikirin Allah da yawa cikin waka lam yushghiluhum ashir waka bata shigaltar da su an dikiri daga dikiri ba wanta saru suka rama abinda aka wa musulunci bi wa mulku fara sun ka zagi kahirai min ba'adi ma zulim bayan an zalunce su bi mulku kufari lahu bayan kahirai sun zage su fi jumlatul mu'minin cikin jumlar mu'minai su ko sun karama wa mu'minai sun karama wa musulmi zagin da aka yi musu Allah ya ce fa laisu na to waɗanga ba a su ba aikin Allah suka su ba su da laifi qala Allah ta'ala la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zalama Allah ba ya son a bayyana magana mara kyau sai wanda to illa man zulima sai wanda aka zalunta wanda aka zalunta to ya halitta shi magana mara kyau ga wanda ya zalunce shi shi wani ya zalunce ni wani aini ban sani ba ashe a zalumi na kun ga magana ce ba ta da kyau amma saboda zalunta ce an kai ya halitta ya wani qala ta'ala madaukakin sarki Allah ya ce ne ta yatada alaikum fa'ata du alaihi duk wanda ya ketare muku iyaka ku ketare mai iyaka bai mithil ma da alaikum da irin abin da ya ketare muku iyaka da shi in mawaki ya ɓaci musulunci da waka yi, kuma ku ɓace shi da abin nan da waka kurama amma ka ku zalunci wasu ya lari na zalamu min shu'ara wa gari da azzaluman mawaka wayanda ka ɓacin mutane ko daga matsalar siyasa ko ga matsalar wani abu na daban wayanda ka zalunta mutum bai ji ba bai gani ba a yi mai waka a yi mai kazagi a yi mai karya to wayannan azzaluman mawaka to za su sani da azzaluman mutane mutane azzalumai wayanda ba mawaka ba ko waɗanne azzalumai wasu ya alamun ladina zalamu lalle azzalumai za su san ayyamun kalibin yan kalibu wace majuya za su juya duk wanda a azzalumi yana ganewa inda zai koma ba'adal mauti ay yarji'una ba'adal mauti bayan mutuwa su za su gane inda za su koma wa amma alladhina kana siqatuhum billah amma waɗanda su dogara su ga Allah take fa hum nuna fi kulli hali su cikin natsuwa suke cikin kowane hali to Allah saboda darajar wannan sura saboda darajar wannan sura Allah mun roƙe ka yadda ka gwada mana ƙarshen wannan sura lahiya Allah duk wata hitina da ke cikin Najeriya Allah ka gwada mana ƙarshen ta Allah ka gwada mana ƙarshen ta Allah ka gwada mana ƙarshen ta duk wata damuwa da take cikin zukatanmu da bakin ciki Allah ka gwada mana ƙarshe ne Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allah muna roƙonka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka برحمتك المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا الله كغفرت منا يا الله كغفرت منا يا الله كغفرت منا يا الله كغفرت mu uwayenmu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu ka gafarta mu yannai da kannansu ka gafarta mu iyali da zuriyarsu Allah ka gafarta mana ya Allah bi asma'ika husna Allah shirya mana ƴan ya Allah Allah shirya shirya mana yan diyan ya Allah bi ismikal a'zami al akbari al makhzuni al makanun alladhi lam yatli alayhi ahad min al makhluqin ya Allah ka shirya mana yan diyan ya Allah ka shirya mana yan diyan ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka kare mana su ya Allah ka kiyaye mana su ya Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su iyalan mu duka Allah ka shirya su Allah ka shirya iyalin Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mu Allah ka shirya dan alheri da malamai da masoyan Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tausaya mana Allah ka yi mana kyakkyawan kashi saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da dukkan uwaye da iyali da ɗiya da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da Najeriya ko Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya ya Allah ka yi wa Najeriya maganin matsalolinta ya Allah ka yi wa Najeriya maganin matsalolinta ka ƙara ma Najeriya lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya Allah ka gusar da hitina ya Allah ka gusar da hitina ya Allah ka gusar da tashin hankali ya Allah ka gusar da tsoro talauci da tsiya Allah ka yi mana maganin su ya Allah talauci da tsiya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka gusar da talauci ya Allah ka gusar da tsiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan 'yan Najeriya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka haɗa kan sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya Allah ka zaunar da musulmi lahiya Allah ka zaunar da ƙasashen su lahiya ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da talauci da ciya ka gusar da rashin abinci da yunwa Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka hada kan arewa Allah ka hada kan yan arewa Allah ka hada kan arewa Allah ka hada kan yan arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka yi mu arewa maganin matsalolinta ya Allah ka yi mu arewa maganin matsalolinta ya Allah ka kare arewa ya Allah ka kare arewa ya Allah shirya matasa ya Allah shirya matasa ya Allah shirya dattijawa ya Allah shirya tsohahi ka shirya maza ka shirya mata arewa ya Allah shirya malamai ya Allah shirya almajirai ya Allah shirya masu kuɗi ya Allah shirya talakawa ya Allah shirya sarakuna ka shirya hakimai da dagattai su duka Allah ka shirya su ka shirya ɗiyansu Allah ka fake musu gidajensu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana duk abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar Allah ka ƙara ma wannan jiha lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da cigaba mai amfani wannan jiha Allah ka bata kariya ta musamman daga gabacinta zuwa yammacinta Allah ka kare wannan jiha daga yammacinta zuwa gabacinta Allah ka kare wannan jiha daga kudancinta zuwa arewacinta Allah ka kare wannan jiha daga arewacinta zuwa kudancinta Allah ka ƙara ma wannan jiha arziki da ilimi da cigaba mai amfani kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hirgita mu kada ka bari kowa ya walakanta mu Allah ka yi maji hamu maganin matsalolinta Allah ka yi maji hamu maganin matsalolinta ya Allah ka kare jihohi makwatan wannan jiha ta mu Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ka zaunar da su lahiya mu duka Allah ka zaunar da mu lahiya ya Allah ka amintar da hanyoyin mu ya Allah ka amintar da ƙauyukan biranenmu Allah ka amintar da su ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin biranenmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka amintar da biranenmu kuma ka amintar da ƙauyukanmu musamman wannan babban birni Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan babban birni wannan babban birnin Najeriya ke Allah ka ƙara mu wannan birni lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da cigaba mai amfani matasan wannan birni Allah ka ƙara musu lahiya ka ƙara musu imani ka ƙara musu ayyuka na halaliya wa'inda ka ba su riba mai isassu ka ba su sana'o'i na halaliya wa'inda ka ba su riba mai isassu matasan wannan birni Allah ka kiyaye su ka raba su da shaye-shaye ka raba su da miyagun ɗabi'u da halaye da tijawa Allah ka shirya su ya Allah tsohi Allah ka shirya su maza da mata Allah ka shirya su Allah shirya malamai ka shirya almajirai ka shirya ɗiyansu ka fake musu gidajensu Allah shirya masu kuɗi ka shirya talakawa ka shirya ɗiyansu ka fake musu gidajen Allah shirya sarakuna ka shirya hakimai da dargatai Allah shirya ɗiyansu ka fake musu gidajen sauran jama'a duka Allah ka shirya su Allah ka kare mu baki ɗaya ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tsarkake mu ka tsarkake niyoyi da mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mara marasa lahiya Allah ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'o'in ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu cikin gidajen mu Allah ka kare mu daga sharar abin da mun ka jiya da wanda ba mu jiya ba ka kare mu daga sharar abin da muka aikata da wanda ba mu aikata ba ka kare mu daga sharar abin da mun ka sani da wanda ba mu sani ba ka kare mu daga sharar abin da mun ka gani da wanda ba mu gani ba cikin gidajen mu kara mana lahiya lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai obani ya Allah ka fake iyali ya Allah ka fake uwaye ya Allah ka fake diya ya Allah ka fake dukiya ya Allah ka fake rayuwa ya Allah ka kare lahiya ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ka kare masallatai mu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu wuraren zaman mu ya Allah ka kare mu wuraren sana'a mu ya Allah ka kare mu wuraren ayyukan mu wuraren tahiyar mu inda mun kai ta Allah kai muna rahama Allah ka kai mu lahiya abinda aka ce bida Allah ka bada sa'a kuma Allah ka bada abin na halaliya kuma Allah ka dawo da mu lahiya Allah ka kare mu daga sharrin hanyoyi duk wani sharri da abisa hanya Allah ka shiga tsakanin mu da shi Allah ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi Allah ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na kasa Allah ka kare mu daga sharrin mutane ka kare mu daga sharrin aljanu da sauran halittun ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta ma uwayen ka gabarta ma iyali ka gabarta ma iya da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya bayan ka musulmi yara da maya maza da mata masu rai da matattu wayanda an kai da wayanda za a yi nan gaba ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana duk wani abu wanda ka sa abana wanda muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah Allah ka kare mu duk wani mutum da ka san manowa ta ya kuntata mana Allah ai mana magani ne Allah kai mana magani ne Allah ka hana mai nasara Allah ka hana mai nasara Allah tura mu bisa gare shi Allah kakka aza shi bisa gare mu Allah ka aza mu bisa gare makiyan mu da ma'asadan mu kakka bari su ga tausan mu kullum Allah ɗaukaka mu akan su kullum su ga abin kiyayya kullum su ga abin hasada karshe Allah ka ba mu firdausil a'ala ka kare mu daga azabar ka da mu da uwaye da iyali iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ka samu cikin waɗanda ka yanta yau ka samu cikin waɗanda za ka yanta in anjima ka samu cikin waɗanda za ka yanta kullum kullum cikin watan ka na ya Allah ka gwada mana abin nan ka hada mu da sa'a da sa'a da kake karba addu'a Allah gama mu da sa'atul ijaba ya Allah gama mu da sa'atul ijaba hadda wanda bai iya addu'a ba cikin mu ya shiga addu'a kwarai Allah ka gafarta mana Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم ala muhammadin wa ala ali muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا ببدلك عمن سواك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين